gaba da wannan karatu namu wato wannan tafsiri da muke gabatarwa a kowace jima'a bayan sallah la'asar a wannan masallaci namu na bakin tashar jiga a yau ci gaba da wannan darasi namu wannan jima'a sha hudu ga watan biyar hijiran maza Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1444 wato muna na suratu ar-ra'di muna na suratu ar ra'di aya ta 26 daidai insha Allah ka taimaka mana Allah kai mana jagora ka sa mai karshe mai kyau Allah ya rusu da rizka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يبسط الرزق لمن walamma zakara lokacin da Allah ya ambata annad dina annal ladina la yujibuna da'watan lahi lalle wayannan da ba su karba da'awar Allah lahum la'ana la'anar Allah ta tabbata gare su wa lahum su'ud dari suna da mummunan gida to yumkinu an yare da alaihi su'alin to yana yiwa tambaya ta zo a kan wannan fa'idan limaza fataha Allahu abwaban na'ami to tun da Allah ya la'ane su ne ya sa Allah ya buɗa musu ƙohohin ni'ima wallar zati da ƙohohin jin daɗi fi duniya nan duniya to wata da jawabi an sa abin tabbatarwa na an sa sai a ce an na fataha babin rizki fi duniya lalle abin nan bude kowa arziki nan duniya la ta'alluka hobi da kufri wal imani bai da alaka da kafirci da imani wato sha'anin ba da duniya bai da alaka da imani ko da kafirci ita duniya Allah na bashe ta ga musulmi da kayi saboda haka don ya la'ane su ba zai hana masa duniya ba don ba ta da mutunci a wuri ne a cikin hadisi ya ce walau ce duniya ta adilu junaha ba wudatin inda duniya ta yi daidai da darajar hayakin sauro ma saka kafiran mana ta ma da allah bai ba kayari ko fagen ruwa cikinta inda ta kai darajar hayakin sauro kuma wani hadisi ya ce inna allaha yuhibbu dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu lalle Allah yana ba da duniya ga wanda ya kaso da wanda bai so amma wala yudil imana illa man yuhibbu amma bai ba da imani sai ga wanda ya kaso saboda haka kun ba da duniya bai da alaka da sha'anin imani ko sha'anin kafirci Allahu da rizka Allah shi yake fada da arziki ayyusa yake da shi wace uhu yana da shi liman ya sha ga wanda ya ga dama wa ya kadiri kuma yana kuntatawa ga wanda ya ga dama yudiquhu liman ya sha yana kuntatawa ga wanda ya ga dama wa barihu al-kufaru sun yi farin ciki farhu badarin farin ciki na takama bil hayati dunya ga rayuwar duniya ai bi ma na luhu da abinda suke samu cikin duniya wa mana hayatu a jin daɗin rayuwar duniya bai kasance ba fi jan bi hayatul akhirah a gehen rayuwar lahira illa matawun sai abu na jin daɗi dan kaɗan ai shewan kalilin wani abu dan kaɗan ya ta matawa biyu wanda za a ji daɗi da shi wa ya zahabu kuma sai ya wuce saboda haka kun ga ita duniya jin daɗi na dan kaɗan a za a ji daɗi da shi bayan dan lokaci kaɗan kuma sai ya wuce to Allah ka tausaya mana ka taimaka mana ka kare mu ka kare mana imanin mu kuma kada ka walakanta mu a cikin duniyar Allah ka tausaya mana wa bima ya ci kalamun ya jari majara a ta'ajjub cikin abin da zai zo akwai magana wadda take gudana a matsayin mamaki min dalabe ku fara aya da kahirai ka nema aya wa zalika la'anna al bahirati domin ayoyi manya allati zahara wadda ta bayyana alayyadin rasuli ga hannun manzo Bala Gabel kasara ta kai matuka ga yawa wa quwwatud dalala da ƙarhin dalala haka ila hayatin ila hatta kai ga halin da yastahilu biya an tasira mushtabiha ya ta kori a ce ta zan mai rikitawa ala aqil ga mai hankali fadala ba ayatin ba da zalika to neman wasu ayoyi bayan wannan wake biga ya ta tajir ya auku ta abin na mamaki biga ya ta tajir mamaki wanda ya sama tuka wani istinkari da kyama قال تعالى الله يجي ويقول الذين كفروا ويقول الذين كفروا لولا ladina kafaru min ahli makka kahire daga cikin kahiran makka suna cewa laula unzila alaihi me yasa ba saukar gare shi ba ai ala muhammadin ayatu me yasa ba saukar da aya ga muhammadu ba min rabbi daga ubangiji ne kara sa kamar abin nan sanda wanda aka ba annabi musa wal yadi kala ta wal yadi kamar sanda da hannu da aka ba annabi musa wannan ga kamar kuma da aka ba annabi salihu suna cewa don mi shi ma annabin mu ba saukan mai da irin wa'annan ayoyi ba Allah ya ce kullawan ka gaya masu inna Allah ya dillu man ya sha'u lalle Allah yana batar da wanda ya so memman kana ala sifati kundu wanda yake cikin sabobi na ku wato cewa da waannan kayirai wala sabila ila ta da'ihim dan haka babu hanya da za a bi a shirya su in Allah ya batar da su wa in nazala kullu ayatin koda kowace aya ta sauka ba za su yi imani ba li'anna ina dawan an ha domin kin su game da tsayawa su fahimci wannan ayoyi balagar gaya ya kai matuka wala yujabi imani wato ba a kwaɗayin imani da shi wa ya hadi ilayya man ana ba kuma Allah na shirewa zuwa gare wanda ya da al'amari gare shi ai raja ilayya wanda ya dawo ga Allah wa yabdalu abin nan man anaba badalin man anaba wato man anaba su ne allazina amanu allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum amanu su wa'anda su man anaba su ne allazina amanu wa'anda suka yi imani to wayannan da suka yi imani wa dama inna qulubuhum bi dhikrillah zukatan su tana natsuwa da zikirin Allah ay taskunu qulubuhum zukatan su tana natsuwa bi dhikrillah da zikirin Allah ai wa abinna adahu bil khair alqawli qawli na alheri wa sawabi da lada wala tadribu lil makari idan haka zukatan bayan Allah na kwarai alladina amanu wato ba ta wala tadribu ba ta rikicewa lil makari saboda abubuwan kyama saboda kun san mutanen da ba masu imani ba wani haka kawai ana tare da shi sai ka ji ya doko wani abin da ba daidai ba ko ka ji ya jawo mutanen da ba daidai ba ko ka ji ya kulla hulɗa da mutanen da ba daidai ba in an kai magana sai ya ce wai lalura ta abinci abbaida kuɗi abbaida to shi na Allah ya ce su masu imani zukatansu ba ta yin haka wato su zukatansu tadama in ta natsu da zikirin Allah abinda Allah ya faɗi sun natsu da shi sun gamsu ba su bukatar bayanin kowa abinda ya faɗa musu sun yarda da shi amma rashin yarda na sai ka ga mutum ya bar hanyar Allah ya ɗauki hanyar shedan ya an kai magana ya ce wai lalura ta wai abinci abbaida ko jari abbaida kuma ya san Allah ya yi alkawari ga duk wanda ya jarraba ya ce wa bashir sabiri to amma saboda zuciyar ba ta yadda da maganan nan ta Allah ba ya bar abin da Allah ya ce ya dawo ga wanda ya kaso to shi na Allah ya ce masu imani kam wata dama inu ƙulubuhun bi zikirillah zukatansu tana natsuwa da zikirin Allah wa adahu bil khair alqawlan nan da ya musu na alheri wata wabi da lada to zukatansu ta natsu da shi suna nan suna jiran wa bashir sabirin amma dai ba za su canza ba ba za su bar addini ne ba ba za su bar mutane ne ba zukatarsu na nan wato abin na na da shi leon sahabin la saboda ɗebe wasu da allah wa ma da ha da kuma dogara su ga allah ala ku saurara da zikirin lahi ta da kulubu zukata tana natsuwa da zikirin allah kullum idan dai abin na mutum mumini na na ƙwarai. kullun zuciya ta tana natsuwa da zikirin Allah kullun ya tuna da alkawarin da Allah ya wa muminai in dai ya san yana da imani to zai samu natsuwa ko da ka ga kanka cikin walakanci alkawarin Allah da ya yi wa adallahu na amanu a لا يستخلفنهم to wannan shine alƙawarin Allah da Allah ya yi masu imani na tunawa da wannan ko da jarabawa ta shigo ai duka annaba ai annabin mu ya zanna kowa bai da in ma kai magana da shi kowa bai koma magana da kai garin makka in an ka ga kai mai magana garin makka kan kowa bai koma magana da kai kuma in an ka ga ka koma dawowa ko kaya ka kawo na sai suwa kowa bai sai kuma ya an kai ka ci gaba da tahowa wuri ne kowa ka auren da ya kasa ya sako ta kuma da ya kowa ka ka aure sai ya an sha biyu dai don haka ba mai tawa kusa gare shi amma saboda alƙawarin Allah da ya shi da karshe kaka an abu ya kasance karshe kun ga wa da alamari ya kasance to haka nan alkawarin Allah yake to su masu imani suna yarda da wannan wayanda ba su da imani ko sai ka ga mutum ya kauce ma hanya ya hankali magana ya ce lalura ta don bai yadda da abin da Allah ya faɗi tare yake da mutanen Allah amma bai yadda da abin da suka yadda da shi ba ga anan da ya zama kwana biyu kana tare da mutum ko da ka tawaya ce ba a gane ba ka bincika ina yake a ce yana wuri kaza kuma wurin nan ya tabbatar da mutanen nan mai aguna ya tabbata ya aka yi mai magana sai ya ce lalura ta to su sun ka taimaka mai sai eh, wasu sun ka taimake shi kenan duk inda ya hito Allah bai taimakai ba yanzu wada ya koma tsakani ne da Allah yanzu wada ya dawo tsakani ne da Allah to wayanna abubuwa su masu imani Allah ya ce ba haka nan suke ba ala da zikirin lahi ta da ma'inar kulubu ai kulubul mu'mini na zukatan mu'minai da tunawa da Allah da ni'imomi ne da alkawari ne da kicewa ta yi zukatan suka ke nutsuwa ai bi yi wa hadahu a zikiri ne shi kadai dole gairi banda wani ne mina umuri na ta mai da yadda hannu gusu abubuwan da zukata ke karkata gare su mina abin na. wuya na abubuwan duniya da Allah ka ƙara mana imani ka ƙara mana nasuwa da zikirinka Allah ka kara mana nasuwa da zikirinka kuma kai mana maganin damuwa ko wace iri wanda muke da ita ta Allah الذين آمنوا وعملوا wato shi mutum in ba da hankali mutane kai mai hankali eh kai kana ganin bari ka ɗauki wata hanya don ka bata ma wasu jagororinka ko malamanka ka bata musu ne bari ka ɗauki wata hanya baka sani ba hanyar nan da za ka ɗauka kai Allah ya ni'imta ka ya darajanta ka duk waɗanda ba su son ka sun ji takaicewa da Allah ya kai ka gaba sai ka dawo cikinsu sai ka gane ba ka da wayo ka gane ba kowawa kake ba kama wuce wawa ka kai ɗanai Allah ya gafarta mana alladina amanu wayannan da suka yi imani wa amilu salihati suka yi ayyuka na kwarai mubtada wa hu duba duba masdaru min dibi aw koko duba shajaratun fil janna wani ice na cikin aljanna yasiru rakibu bi billaha ma mahayin dabba yana a cikin inuwar duba mai ata amin shekara ɗari ma ya gada oha bai kai iyakar inuwar duba wato nan duba ga iccen duba nan na kayan kawa duk na yan aljanna nan suka yi kewa tsakiyar kasuwa take ita duba tsakiyar kasuwa aljanna nan duba take kuma Allah yana yawan ganawa da da musulmi ya aljanna yana yawan ganawa da sunan wuyan Allah ya gafarta mana kamar dai da muka karanta tare da ku in sun haɗu nan wurin suka gana da Allah akwai wani iska mai bugowa wurin suna ne al-mufira in ba kuma ce ba ga Allah ya gafarta mana Allah ya sa mu cikin masu al-mufira aljanna amin Allah ya ce duba lahum duba ta tabbata gare su ko kuma duba suna na cikin sunayen aljanna a wa husna ma'abi da kyakkyawan makoma marji Allah wato makoma kyakkyawa kazalika كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمة لتتلو عليهم الذي أوحينا zalika kamar haka kama a jaraina al'ada kamar dai da muka gudanar da al'ada da ya yudillu wa yahdi cewa Allah shi ke batar da wanda ya so wa yahdi shi ka shiryar da wanda ya so shiryarwa la bil ayatil ha ba wai shiriya tana faruwa da ayoyin da suke kakkaga su ce in annabi kake ka kawo mana kaza wayannan abubuwan ko an kawo su ba su kasa a shiryu ba shiriya ga Allah take wa ai da haka nan kuma arsalnaka muka aiko ka fi ummatin cikin al'umma kada kalamin qabli ha umamu wasu al'umma sun wuce hakika wasu al'umma sun wuce gabanin wannan al'umma taka bil wahayi bil ayati mai musu wahayi da ayoyi al ha wanda wanda aka kaga din wanda suka kaga litatlu alaihim alladhi auhayna ilayka domin ka karanta musu abinda muka yi wahayi gare ka na al-qur'ani warhalu hum yakfuruna birrahman alhali su suna kafir cewa rahman alladhi anzala birahmaniyati alquran wanda ya saukar da qur'ani da rahmaniyatu li hidayati dan shiryar da mutane to badala an yashkuru marmakon wato su yi godiya ga rahman rahman ya saukar musu alqur'ani marmakon su yi godiya sai ba su yi ba ka ce musu ya muhammad to ni ko kun kafir cewa rahmanu kuwa rabbi ni rahmanu shine ubangiji la ilaha illahu kuma rahmanu ni ba ni da wani abin bauta sai shi alaihi tawakkaltu kuma ina shaida muku na dogara ga rahmanu wa ilaihi matabi kuma makoma ta ga rahmanu take matuba ta ai allazi ankartum wannan da kun ce ba ku yarda da shi ba huwa rabbi shine ubangiji na ilaihi taubati tuba ta gare take wa marji'i da makomata wato lokacin da al'amari yi zahi kware da gaske ga mai gidanmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya samu damuwa kware sai in dare ya yi sai ya fita da gari ya koma masallacin Ka'aba ya dora sallah da daddare yana ta kuka ga Allah saboda damuwa in ta yi maka yawa ba mai kurin yi maka ita in ba Allah ba ka buga nan wai ka fada wajen wanga dan siyasa ka kai mai kara ka fada wajen wanga mai mulki ka kai mai kara wajen wanga araji duk gama ta ka kai bukata ka ba ta biya ba biya sai ka dawo ga Allah saboda haka su annabawa dama ba su kai ma kowa kara duniya da lahira in ba Allah ba to sai annabi yana zuwa masallacin ka'aba yana sallah yana ta kuka to eh, da al'amari yayi tsanani yana haza goshi ne kasa yana faɗin ya rahman ya rahim ya rahman ya rahim ya rahman ya rahim ya rahman ad-dunya wal akhirati wa rahimahuma to di minhu ma man tasha wa tamna minhu ma man tasha an ta tarhamu ne farham ne bi rahamatin tuguni ne biya an rahamatin man sewa da kuka shi ɗai cikin masallaci turan nan yana sallar nan sai ashe ya daga murya ta bai sani ba daɗin ganawa da Allah ya ji daɗin ganawa da Allah har yayi magana kwarai bai sani ba to in yayi wannan sujuda da yake ta kuka wani bi sai sai ya kaɗo ki goshi ne kuka ɗaya ya kawa Allah kuka ɗaya ya kai to ko da ya daga kai ne ga sunan sun taru a shi kwataho ya jiya sai ya ya kiro wani kwataho ga shi ya ce abin nan shirka ba ta da kyau to wallahi ko shi mushriki na ku saurara ku jiya ya ce ya rahmanu ya rahim rahmanu yaman yake wallahi rahmanu yaman yake kai wani baka san rahmanu ba ce na sani kai wani ce na sani to gashi ne suna kira rahmanu ya ce ba a shirka kun san idan ka rika Allah ka dai rika shi tsakani da Allah duk hanyar da an ka samu ta suka ka sai an bi da an soke ka shi yasa kuwa gani yanzu za ku ga malamin sunna da yawa sabi yanzu zai ji ana baki ne ko ina saboda duk mutane ba su son sunna kuma shi duk takaici ne suka yi to shi na sai sun kai ta zagin annabi suna ce ka ce ba a sheka da Allah to kai ga ka ka zama shi ka ce ya rahmanu rahmanu yaman ki to wallahi mu ba mu yadda da rahmanu har abada ka abada ba mu yarda da shi sai Allah ya sauka mai da wannan aya qul huwa rabbi kace ni kan dai rahmanu shine ubangiji su wa na bir rahman su suna cewa rahman Allah ya ce to huwa rabbi qul huwa rabbi kace ni kan rahman shine ubangiji kuma la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai shi alaihi tawakkaltu na dogara ga rahmanu wa ilayhi matabi na dawo na duba ga rahman to daga nan kun san sai Allah ya sauka mai wala tajhar bi salatika wala tukhafif wala ta tajhar bi salatika wala tukhafif biha wattabi bayna dhalika sabila kun san daga nan sai Allah ya sauka mai wala ta tajhar bi salatika daga yau kaka kuma wa da addu'a in kana yi bari wadiwa da suka yi kun san salatuka wato sallah addu'a aka ni da sallah shi yasa wacce aya yake wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wa salli alaihim kai musu addu'a shine ma'anar wa salli alaihim inna salataka lalle addu'a ka sakanun lahum natsuwa ce gare su to Allah yace daga yau wala tujhar bi salatika in ka taho wajen sallah kana addu'a kakka bayyana wa da suka ji wala ta kabir biya kuma kakka boye cikin zuciya in kana yi cikin zuciya wata wati ta kazama ba ka samun nasuwa ka dai dan bayyana haka wada ba su ji haka in ka ta wasallar ka ta dare wamtage bai bayyana zalika sabila ka nemi hanya tsakanin yi da ƙarfi da kuma yi sannu sannu kwari to wannan ita ce hanya wadda allah subhanahu wa ya shirya da annabi annabinmu saboda wannan matsala ta abin da naka so ku lura da shi da zaran ka ce za ka rika sunna to ka rika yin taka tsantsan kuskure kan kowane mutum Allah yadda ya kuskure ta ya yi shi amma dai ka yi taka tsantsan kuma ka yi hankuri da duk wata suka na za a yi ma ka yi hankuri da ita kuma in ba wadda ta zan dole ka yi magana ba ya eh, a ba ka jiya ba Allah ka gama shi da shi mai sukan na Allah ka gama shi da wari nai dan Allah ka gama shi da wari nai ya faɗi ya faɗi ya wadi ya wadi har su kai ga buge-buge wani ya kalli kawo wani babu ruwanka ba sai ka mai da hankali gare shi Allah ya taimake mu Allah ya kara mana jagora wa min amsalati ayati daga cikin misalan ayoyi Allah ya qadiruhuna ha wanda suke kamu kakkaguwa suna nema a kawo musu awlon cewa su in kunta nabiyan idan kai annabi kake fasayyir annajibala makkata ka gusar da duwatsun ga na makka duwatsun ga na makka kun san makka gari na mai duwatsu kwarai a duk mai yawan gidajen da kuka gani manya motoci na yanzu da an ka kai wani lokaci akwai motoci masu haka duki akwai wani wata na nakiya da suka sa mai su aza ta yi ta fasa shi sai ta kai ƙasa su yi mata saiti ta yi gabas ko ta yi yamma ta fafa kenan sai su sa mota sai su yi da ballewa to ta haka nan na kunka gidajen to suka ce to tun da dai makka babu hili cikin ta ko ina duci to in ka isa kai annabi kake to fa sayyir anna jibala makka ka busar da duwatsun makka su makka waje Allah na biya anhara kuma kun ga babu ruwa makka sun ka ka sa mana koramu wa'uyunan da idanun ruwa wato ko ina ƙananan gulabe da manyan. ta don mu yi da shi wa nazara mai shirka wa ba na aba ana almauta babannin mu da sun ka mutu ka tashe su in ka aita annabi kai ai annabi ko komai yace Allah ya shi yi Ko kowayen mu a tashe su ya kallimuna su yi mana magana annaka nabiyun kai annabi kai ku je wa'annan tambayoyi wannan duk ba su shahi abin da ya tawo da shi ba waɗanga aiki na na Allah shi ko kira na ya kai ga Allah mai gama shi da ta da matacci cewa ya Allah yake balle ya tara matacci to falil jawabi anha don a ba su ansa kala ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ce walau anna qur'anan walau anna qur'anan zayyanat bihi al-jibal aw qati'at bihi al-rusul ka kawo musu abin da suka so din na wanda suka nema in an kawo su imani to ba su imani ko an kawo sai ya ba da misali walau na ƙura'anan unzila ala al-umam min qablihim da a ce ƙura'anin ga an saukar da shi ga al'ummar da sun kauce gabanin su sai ya rabbi haljibalu an ka gusar da duwatsu da shi ay nukila a an karanta shi ga duki sai ta tashi saboda girmamawa daga bagirarsa aw kuda bi aw abinna kuda bi al'adu ko an ka yanke kasa da shi ai ka an ka aza shi ga kasa ta tsagi aw kullima bi hilmawta ko an ka tawo da qur'anin ga an ka ta an ka ajiyo qur'anin ga an ka karanta shi wajen kabari mai kabarin ya tashi yayi magana bi an yi an ka raya matattun laufa Allah zalika ko da Allah yayi yi ga abubuwa duka lama amanu kahire ba za su yi imani ba don kusan da sani magana ɗaya ta suka ce ya an ba su wani ba za su yi imani babu abin da za a ba su yi imani nawa ya ƙetare ruwa don sun nemi ayan ne ga ka'ida, duk wanda ya yi tambaya don ta'annaci ga wani annabi to abin nan ko an kawo mai shi bai yarda da shi in dai don ta'annaci ya yi wanda ka tambaya a bashi an sa shi yadda wanda ka yi don lalura ne amma wanda ka yi don ya ɓata rai ko an yi mai don ya ɓata ya cuta mai wa'azi ko an ba shi ansa daidai ba zai imani ba wa kazalika antum hakanan kuma laufa ala ila lako da an yi muku misilin ma kira irin abubuwan gada kuka ambata wato wayanda aka ambata fala to minuna bi ba za ku yi imani da shi ba Lima sha bahatikum saboda ah, limu sha ba hati fi ilikun bi fi'ilin saboda aikin ku yayi kama da aikin wa'ancan kahiran ballillahi al'amru jami'a a al'amari gaba dai ga hannun Allah yake wa huwa qadirun ala al-ityan bima ittarahu shi Allah yana da iko ya zo da abin da suka kaga min al-ayati na ayoyi illa annahu illa annahu lam yurid zalika lan yurid zalika sai dai Allah bai nuhi ya kawo abin ba amma yana iya kawowa bi annahu la yanfa'u don ko an kawo wannan aya ba za ta umfane su ba wa innama yanfa'u taslima da amrillah abinda kawai ka umfani mutun shi mika waya ga al'amari Allah bai dole dalabe aya ba tare da neman wata aya ba wannan shi ka umfani amma ta ta'annuti bai da umfani wa rubbama tashfaqu qulubul mu'minin da yawa zukatan mu'minai tana tausayi alal kufari ga kahirai allazina yakatiruna ayatan wanda ke nema aya sai zukatan mu'minai na tausayin su ta ta hakika halawan zukatan mu'minai na nema a tabbatar musu da ayar da sun kace don su yi imani a kawo aya a gani ko suna imani wa izhara a bayyana ta dama an don kwada da mu'minai ka yi fi imanin muqtarihin a cikin imanin masu nema a kawo ayoyin wa shafkatan alaihim don tausayi gare su faradda Allah ta'ala zalika sai Allah yawa musulmi raddi bi kauli yace afalam ya asal ladina amanu har yanzu masu imani ba su tabbata ba an mukaffafatu ai annahu yadda abin yake law yasha Allah inda Allah ya so la nasa jami'a da ya shirya mutane gaba da ilal imani zuwa ga imani min gairi ayati har yanzu masu imani ba su tabbata ba faliyatu in an ce ɗebe tsammani ilimin bai adami wujudi shi wato sanin abin nan mutum ya samu ilimi da cewa abu kaza bai samu wato har yanzu mu'mine ba su gane imanin kahire bai samuwa ba ya kamata su gane fa idza alima amanu idan masu imani sun gane adam wujudu mashi'atullah wato rashin samuwar mashi'ar Allah li hidayati nasu jami'an ga shiryar da mutane gaba dai in mu'mine sun san haka hakan falayan bagi lawan an yi dalibu wujuda to bai kamata gare su su nemi samuwar abin da Allah bai nufa ba la'anna dalabar mahalin mamnu don abin da duk Allah ya ce bai yi to ka ce abin nan shi kaka nema to an hana haka an hana mamnu haram wa ma zalika tujadu aya duk da haka kuma ana samun aya ta hamiluhun wata za ta ɗauke su alal imani ga imani law ake ya ha, inda suna fahimtar ta wahiya aya ita ce la ya zalun lalina kafaru kayarai za su gushe ba ta sibohon fitina na samun su bai ma saboda abin da suka aikata wala ya zalun lalina kafaru ta sibohon kare ato wato a eh, hirgita tana ba ta gushe ba tana samun su bai ma sana'u saboda abin da suka aikata ai bi sababi sana'ihim saboda aikinsu ai kuburin kafircinsu wato a to hirgita ai da heto al'amari na hitina mai ɗimauta su to wa tana kwankwasa su bi nufin bala'i da nau'i nau'i na bala'i mina katali wani lokaci a kashe su wal asar wani lokaci a kame su a da su can a tsare su wal harbi da kuma yaƙe-yaƙe wal jadabi da hari wannan hitina ne tana ta samun su auta hullo ƙari'atu ƙariban min darin ko kuma hitinar wato ta sauka kusa ga gidajensu hatta ya ce wa adullah har alƙawarin Allah ya zo bin nasara alayhin da ba da nasara a su. wato na cin makka gaba dai don musulmi na ƙara matsowa da makka har an ka kai Allah ya ba su makka gaba dai su musulmi inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah le hakika Allah bai saba alƙawarin da yayi na ba da nasara ga musulunci da musulmai bal yufi bi Allah na cikawa da alƙawarin da yayi wayan jizu yana bartar da shi kama an ji zawo ala ƙwarishin kama wanda ya zartar da shi a kan ƙwarishawa na wanka su an wa amina bala'i alayhi su sun kwankwaɗi nau'i nau'i na bala'i au ala abuwabin ko kuma ga su hatta a ta alayhin wata wa makka haka dai har nasara ta zo an kaci makka suna zaune wato an kaci makka an ka rijaye su kun gani wannan alkawarin allah bai saba saboda haka ku ba lalata aƙida ko wai ba ku da kuɗi wai ba ku da abinci to an ce in towa a bani kuɗi ko ni ban da jari ku ba lalata imanin abin da duk ka je Allah ya faɗi gaskiya ne, ku yi hankuri ku bi abin da Allah ya ce ku yi hankuri ku bi shi duk abin da ka je ya faɗi gaskiya ne. Allah ya ce muke a wala kadin soziya wala kadin soziya ذلك ما أمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان العقاب ثم صلى النبي sannan Allah ya ɗebe wa annabi ne kewa bi ma yulaki da abin da yake haduwa da shi min kaumi na mutane ne almusaziri na biyu masu izgiri da shiya wa sai Allah ya ce subhanahu wa ta'ala ba kai dai na aka izgili da kai ba shi izgili al'ada ce duk mutumin da ya taho da irin abin da ka taho da shi sai an izgili da shi ba ku ganin ko yanzu malaman sunna a duk abin da malamin sunna yake yi mutane na nan wake da shi da an samu dan kuskure sai ku ga wani wuri ba ko kuskure na ba ma daidai na sai ku ga abin nan kalmomi na ta fitowa daga ko ina na izgili daban-daban to duk wanda ya zo da gaskiya haka nan yake ita gaskiya haka nan take sai dai abin da ada kyau kai kuma mai da'awa ka zama wani abu da aka ce yaki yana ganin ka mai jahoma saboda haka duk inda mutum ya bullo ma sa addinin ka gaba kakka yadda ka sa duniya gaba yan duniyar nan ga sha'anin duniya kan ba kai wayonsu ba ga duniyar nan Allah ya ce zalika mablagu min al-ilmi wannan duniya ita tsaye ta son ka sani da ilimi eh, saboda haka kakkasa kakkasa duniya gaba in ka sa ta gaba ba ka yi musu ba ka yi wayo ba ba ka yi musu da kuma muka yi karatu na wani abin nan abu hanifa rahimahullah amirin wani gwamna ya gayyace shi ya kuma ta yi hauri aka yatta da jaki ne har yatta hauri ne bayan sun gana da abu hanifa a abu hanifa zai dawo sai ya kawo buhuna guda biyu na kuɗi ya bashi abu hanifa ya ce ko ma ka faɗa mai bako nake lalura komawa ta gida ɗaya ta ishe ni waɗaukanin waɗanga buhuna ne kai na na koma gida sai yaron da ya aiko sai ya ta gida abu hanifa wannan gidan da yake da shi nan bagadada sai ya ta iske wata shigewa wadda ba a gama ba an takaya an rihe ta haka sai ya kada buhunan ci yadda ya ce ran kai daɗe na kai mai kuma ya gode sai ran na abu hanifa ya irin wa'azin nan nashi mai tsayi kawai sai amiru ya aika a kiro shi har ka ga kasan da ku muka yi tafa ba na an kai ma buhu biyu ya ce wa an ka kai ma wa ka aika ya ce a ta kiro ne ana kiro shi kai ba na baka nace ka kai mu ba ya ce na ka ba ni. to ina kai da su ya ce wallahi suna ta gida ne wata shigewa ta ni gani bai ka ba wata shigewa ta ni gani wanda ya fara bai gama ba ya kewaye da kaya cikin da su ya ce to sai ka ɗauki abin ka inda ka aji ni ba an shi kayan ku ba balle ku yi min wa'azi ba ku ce min mutunci da kayan ku ko da an ka ce an ka iske buhunan wanda an ka aji. su to yan duniyan nan da kun ka gani ba ku yi yau su ba to amma in ka sa addinin ka gaba Allah ka shirya ka ga wanda zaka ceri Allah shi ka shirya ka wanda zaka ceri amma in ka sa duniya gaba sai yan duniya su wahal su wahal da kai to na karanta muku irin wannan ba ga Abu Hanifa dai ba amma dai yanzu inda a ce an yi nasara ga Abu Hanifa an ga wanga ce mutunci da an ka shirya mai to da a ce an yi nasara da ina kun ka san wara ra'ayi da malaman sunna yau to amma sai ba a yi nasara ba ko da an ka ce bai karba ba an ka ce mai ya karba ko da shugaban gwamnati ya tashi yana rigima abuwa ni ba ya faɗa mai magana wadda kuma ya ta kamata ya ce a a kiro shi an ka kiro shi ya ce na baka kuɗi ya ce wa ba an ka kiro wanda an ka ba ya ce gida ni ba ya kai ya ce yana kai. wa ba yake shige wanda ba gama bai ce sai ka kayan kayanka yake doko ya saba amira ne to karatun da muka yi da ku in ba ku mance ba ku koma baya ku diba ko cikin kake ku ga maganar da Amiru yayi ta yi da baya game da Abu Hanifa cewa mutuna Allah na kowa bai iyawa da shi saboda Allah ya tsare shi to 'yan duniyan nan da kowa gani ku rabe da su ku yi taka tsantsan ga abin da kuke na addinin ku duk abin da kun kai sai sun ɓace ku to amma ku yi taka tsantsan kuma ku sa Allah gaba shi ka aza ku ga hanya ka taimaka mana Allah ka kare mu daga sharrin munafikan Allah Allah ka kare mu daga sharrin munafikan Allah ka kare mu daga sharrin makirai da makiya da mahasada na ciki da na waje na boye da na bayyane Allah ya ce wala gadi so zai abi rusulun min qablika lalle ai izgili da manzanni da yawa gabaninka kama usso zi abika kama wada an kai izgili da kai fa amlaytu lil ladina kafaru sai ni jinkirta makahirai su masu izgilin summa hum bil uquba daga baya sai ni kama su da uquba wa kaifa kana iqabi yaya azaba ta ta kasance ai huwa waqi'u mawqi'u ya uquba gire to faka zalika kaga wadannan wawayen can to kai ma kama hanya da kyau haka zalika af'alu haka nan zan aikata da man a bika da wa'anda suka yi izgili da kai hukuman adala hukunci na adalci wanda nima wa'ancan da suka yi izgili da na gabaninka kai ma masu izgili da kai haka nan da yi musu hukunci ne na adalci babu canzawa afa man huwa qa'imun afa man huwa qa'imun ala kulli அதனால் babi cikin abin da zai zo akwai makara na tun a wato aunawa bainar ma'abudi bi haƙƙin wa huwa Allah tsakanin wanda aka bautawa da haƙƙi shine Allah wal ma'abudi bi al haqq da kuma tsakanin wanda aka bautawa ba da haƙƙi ba wa hiya al ita ce gumaka wa ma sha ba hada abin da ya kama da ita abu wa ƙa'imun yanzu wanda yake tsaye ai raƙibun ala kulli nafsin yana fake da kowace rai bi ma sabar da abin da ta aikata ai amila duk abin da ta aikata min khairin wa sharrin na alheri da sharri wa huwa Allah shine Allah to Allah da a haka yana fake da kowa ga duk abin da ya aikata shi yana zama daidai kamar laisa kazalik kamar wanda ba haka ba min al-asnam na gumaka wal an Allah ba su zama daidai dalla ala hada abinda ya nuna ba su zama daidai waje alulillahi shuraka mushrikai sun samu Allah abokan tarayya qul sammuhu lau. ka ce musu to ko hadi sunansu ga Allah ko haɗa ma Allah sunan su man hum su wane ne goma kam am tunabbi'una bal tunabbi'una kuna bashi labari tukhbiruna Allah kuna ba Allah labari bima yushir bima abinna ah, bima da abin da wani abu ai bi sharikin da wani abokin tarayya la ya alamuhu shi Allah bai san shi ba fil hadd cikin kasa istifhama inkarin wannan tambaya ce a ba ku iya ba Allah labarin abin da bai sani ba don abin da duk bai sani ba babu shi ai la sharika la ma'anarsa Allah bai da abokin tarayya in law lahu sharikun inda a ce Allah na da abokin tarayya na gaskiya la'alimahu ta'ala an gane da Allah ya san shi da wannan tunda ko Allah bai san akwai abokin tarayya ba to shirme na babu shi wadi da yana kuke am wato bal tusammuna tusammuna kuna ce musu abokan tarayya bi zahiri min kawai daga zahirin magana kawai ba ga hakika ba ai bi zannin da zato na karya la haqiqata lahu wanda bai da haqiqa fil badini ga ga badin bal zuyina lil ladina kabaru makaru an kawata makahire makircin ai kufurun kafircin wala yuzidu fihi mul ihtijaj dan haka kawa musu hujja bai ba da fa'ida gare su wasuddu an sabila an danne su daga hanya ai dariqul huda ai dariqul huda hanyar shari'a wa man yulli lillahu do wanda Allah ke batawa fa malahu min halin bai da mai shirewa kaka samu cikin su ya rahama walama azabun fil hayatid dunya ma azabun lahu azabun fil hayatid dunya fil hayatid dunya kahire suna da azaba cikin rayuwar duniya bil wal asai ya yi ka ce munan muna fama da kashe-kashe kahire na katawa suna katawa da kashe-kashe nan ba wani na ba kuma kashe kashe nan takaici na ya ishe su haka nan na aka yi ne can manyan kasashen su kashe-kashen da aka yi nan namu na suka waɗi nasu ba su waɗi gidajen rediyo su wayanda a can su ka gani ku samu abin nan jizi na farko abin nan min amnina min amnina جزئي na farko ku same shi ku gani za ku ga wato duk kasashen nan na duniya manyan nan babu kasashen da aka yi kina kamar su ciki na yankun ka karanta banki kawai mutane na cikin banki suna an ta kuɗi sai ga barayi sun kewa banki suna ta halibi halbe manaja ya bude kuɗi su ɗiba sannan su yadda, ta kuma babu ɗan sannan daga tahowa har su gama tasa ku karanta min amina ku gani ku gawa da aka yi tuna amerika da faransa da sauran kasashen da eh, abin nazari na ya sabu kai gare shi domin littafin wajen mujalla hudu ne to amma ta daidin ma ku karanta ta ku gani za ku zo wayannan abuwa ba su da nutsuwa ku wace Yi tuna ta ta yi musu yawa ta ya kai musu ko ina mana zo da lahiya sun gato sun kai kungiyoyi na kashin mutane Allah ko shi kai mana maganin Allah shi kai mana maganin in Allah ya yarda ya tuna nan sai ta kara koma wurin wa ma la amanna wa la azab al akhirati ashaq kuma lalle azab al lahira ta yi tsanani ashaq ashad min ta yi ta duniya wa ma lahum min min Allah min amin waqa ba su da mai kariya daga azabar Allah ai ne, ba su da wani wanda zai hana su wato daga azabar Allah ka taimaka mana Allah bi asma'ikal husna kulli hawati batikal ula ka gabarta mana dukkan zurabbanmu ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka ka ƙara mana ibadarka ka ƙara mana akhlaqi ka raba mana sabonka ka raba mana da shawa sabonka ka tuwa mana asiri ka yi she mu kunya ka kare mu daga dariyar makiyan mu duniya da lahira kuma ka ba mu ikon kwana nan wuri nan za mu kwana insha Allah sai mu yi wa Allah sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad Thank you.